wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda ya daidai da goma daya ga watan hudu ko biyu da goma a wannan masallaci na galadanci da aka gudanar ranar juma'a cewa insha Allah zai za mu gudanar da ko za mu yi wani dubi cikin siran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da farko kafin mu fara ina so dan mana tambihi na yi muku wannan sanarwa ranar juma'a akan cewa duk lahadi za a rika yin wannan karatu a wannan masallaci Allah ya sani na yi mantuwa da cewa 'Yan uwa malam Muhammad Rabi ya da darasi duk lahadi na yawa to lura da haka dama mun taɓa yin canji cewa litinin ne zai zama sira ne to insha Allah yau saboda ina da tafiya za mu yi wannan yau din amma daga sati na gaba zai zama litinin insha Allah bayan sallah su ba zama insha Allah babu yake ba muna rufa Allah su wancan ta'ala ya taimake mu Allah ta albarka da za mu faɗi Allah ka zama daidai Allah kuma ya kimsa mana cikakkiyar fahimta da kuma biyayya da sunna da duk abin da za mu kula maulama shafa gosila wannan littafi kamar ina ambata wanda za mu karanta ina fata Allah ya samu albarka a lokaci da rayuwar da za mu karance shi gaba daya littafin al-rashid al-maftuf za magana a kansa insha Allah na safiyuddin al-mubarak furi kafin nan na ga akwai bukatar a matsayin kasancewar wannan shi ne darasi na farko wajen tattauna a kan ita kan tafsirin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinta a musulunci musamman a ina jin daɗin cewa a duk lokacin da mutum yake magana ta ilimi akwai ɗaliban ilimi da suke idiraki suke fahimtar abin da ake faɗi kuma karatu dama mafiya ana yin na farko domin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala domin ya yi jahilci sannan kuma masallin tabbas suna buƙatar a sami daga cikin ɗaliban ilimi waɗanda za su zama ka iya cewa ya eh, yi dabi ne na astagfirta ne to zama cewa da'iman akwai waɗanda irin waɗannan karatuttuka to za su ɗauki nauyinsu a duk lokacin da waɗanda suka saba yi ba kan wannan yana lazumta mana cewa lalle da rayuwar mu ta zama kan neman wannan ilimi idan har kamar da malam yake ga mana kansu bi al'ummar da ta sa neman ilimi a gaba to kamar ta shimfita hanya ne na ta, na ci gabanta na kuma dawwamanta amma dai al'ummar da ta zauna ba ta neman ilimin addini to hakika kamar ta sanarwa mutane cewa to fa ta zo ta kare Allah kyauta Ah, domin saka kafin yi ce komai bai bukatar mu san wasu abubuwa masu muhimmanci kan sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan fara tun daga farko kwata-kwata mai ake nufi da sira kafin mu zo mu ji ko mu fara karanta shi wani littafi din ina fata ai hakuri din ah, in aka ce sira a larabci dama abin da ake nufi da shi ita ce wato hanya سيرة الرسول أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحير من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبن ما لم يكن الإله أكرت وجه أبن ليس في تاريخي ذاك بألا سوى يكون أبو لكن لوكتا لوقائي wace waka'i da kuma lokutansu duk wani abu da ya faru a rayuwa da lokacin da ya amma kasancewar idan yana da alaka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ba su da cewa tarihin manzon Allah domin shi rayuwarsa ba wasu ahadath ne kawai tare da tarihi makaranta ce gaba ɗaya rayuwa ce gaba ɗaya da haka shi yasa suka saba cire tasira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hanyar rayuwarsa domin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babbar makarantar da ya kamata kowanne musulmi ya rika daukan darussan gudanar da rayuwarsa shi ba a ciki domin shi wanda Allah madaukaki ya zaba ya aiko mana shi a matsayin manzo kuma babu wanda zai shiga aljanna sai ta hanyar duk wata hanya da mutum zai dauka a rayuwarsa ce zai shiga aljanna to idan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba ce hakikatan ya kama wani abu daban ba hanyar da zai shiga aljanna ta ka akwai bukatar ba Allah ya kansa fada ya duba cewa duk abin da yake yi yana kokari ya kwatanta ya kamanta ya dace da hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam na ka abin kuɗi abin da ake nufi da wato shi ne a tariqa shi ka Allah madaukaki dangane da hadisin annabi Musa alaihi salatu wasalam yana ba mu labari cewa sanu'iduha sirata al-ula za mu mai da ita tariqata al-ula hanyar ta wato ta farko da haka abin da ake nufi da sira nan shi a tariqa a istilahin malamai kuwa masu mai da hankalinsu a kan tarihi da jira annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in suka ce rigila suna nufin abubuwa da yawa amma duka suna da alaka ne da wancan wato wancan abu na farko wato ma'ana ta lokacin wato hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daga cikin abubuwan da suka ambata na ma'ana shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa abin da ake nufi shine hayatuhu min mawlidihi ila mamatihi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwarsa har zuwa lokacin da ya rasu zan zo bayanin da yi muhimmancin wannan darasi din da ko abin son fada amma bari mu gama wani tarihi amma na ta biyu malamai suna cewa abin da ake nufi sira shine ayyamin rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ayyamul arabi qablahu وصفاته الخلقية والخلقية ranaku da kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rayu cikinsu da kuma kwanaki da tarihin larabawa hafi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama siffofin nan kala biyu akwai siffofi al-khalqiyya ma'ana wanda Allah madaukaki ya su ya halicce shi a kansu ma'ana irin surar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mutum wannan manzon wanda babu wani ba wai dan adam ba <clears throat> halitta baki daya Allah madaukaki bai halicci abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba don haka rayuwar wannan addini alaƙarsa wato alakarta da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta kacokan babu wani abu da yake fita daga wato wannan sira ta Allah wato rayuwa ta annabi Allah sallallahu alaihi wasallam dan mata hatta sifar jikinsa sunna ce wajibi musalla shi Yana malaman hadisi in suna fassara ko suna bayyana mana me ake nufi da al-hadith ko as-sunnah suna cewa as-sunnah ma ruwiya أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي لسا بين أجل من تفسير آه، سنة من قال صلى الله عليه وسلم أقول حديث إنسا سين جكا قبل أن أتبنى نامسا أكفي النبي صلى الله عليه وسلم هو ماتي هو كما يا أيكتا هو كما أن أيكتا أجبرت به مصوبة ko kuma wata magana da take alaƙa da sassan jikinsa wanda Allah ya halicce shi a kanta ko kuma wani abu da ya shafi halayensa na rayuwa yadda yake magana yadda yake tafiya yadda yake cin abinci yadda yake mu'amala da mutane to duk wannan abubuwan su ne ake cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wajibin musulmi da yake so ya zama musulmi da zai bauta wa Allah ya shiga aljanna ya zama wannan shine wato abin koyinsa shi malamin a wajen magana tsira suka shigo da wannan mutum ya san mai tsadar amma ambaci rayuwa ko kwanakin larabawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai fahimci rayuwar annabi ne ya fahimci ta wadda take idan ya fahimci irin rayuwar da shi ya fito a cikin ta kafin a bashi wannan sako ne wato yaya larabawa suke rayuwarsu a jahiliya kafin wannan shiriya ta Allah da Allah madaukaki ya turo manzon sa da ita za ka fahimci irin rayuwar da ke ciki ta rashin tsari rashin bin shari'a da kaucewa dokoki da kuma wato rayuwa dai yadda suka da dama a bisa wani tsari sannan za ka fahimci cewa a shi zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga irin waɗannan mutanen da wanda ba su da tsari to a shi rahama ce da zuci da kuma dukkan al'umma baki ɗaya talibai waɗanda suka karɓi wannan kira ne. bayan nan sai suka maganar wato siffofinsa na jiki da siffofinsa na halayya wannan wasu fassarar da bayar ko ta'arifin da suka bayar kenan na abin da ake nufi da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihi na uku wasu kuma suka ce abin da ake nufi da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadhul khalqi وحالة العرب وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية yau a wannan kawai wani abu ne guda ɗaya aka kara eh, idan muka ma fahimci waɗannan tarifofin guda uku za mu fahimci cewa kan kowa ya yi ta'alifi ne gwargwadon abin da yake ganin ya kamata a shigar da shi cikin abin da ya kamata a karantar a sura asirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko an ga mana magana akan rayuwar annabin ne shi kadai da sifofinsa na halitta da kuma wato na halaye sannan sai ake maka na biyu kuma sai ya kara mana abu daya shi ne rayuwar larabawa kafin sa to wannan kuma tarihin sai ya hada da badul khalqi gaba ɗaya farkon halitta tun daga halittar annabi adam domin kana so ka fahimci rayuwa ta wannan sako na ƙarshe wanda ya da wannan sako na ƙarshe wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ala atammi sura akan mafi cikar surarta da ya kamata fahimce ta sosai to akwai bukatar ta fahimci annabawan baya ma da kuma waɗanda suka rayu kafin shi ba wani ya larabawa ba wannan a fahimtar masu wani tarihin ke da suka ya kamata a ɗauko sira tun daga zamanin halittar annabi adam sai kai labarin sauran annabawa sannan kuma ka zo kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Din da cewa wasu malaman suna itlaqin ko suna ambatan wannan suna kiransa tarihi zaka ji kamar misali kana karanta babban littafin tarihin nan ah, mai riwaya da isnadi wato tarihin tabari za ka ga cewa duk maganganunsa tun daga farkon halitta ya fara shi halitta annabi adam sannan ya ɗauko gaba ɗaya rayuwar annabawa rayuwar annabawa gaba ɗaya ta annabawan da ke da ke har zuwa annabawa bani isra'ila sannan kuma ya shiga rayuwar larabawa sannan ya zo kan rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan dariƙar ita ce wadda ibn kafir ya koya a cikin littafin sa al-bidaya wa nihaya za mu zo mu magana akan wannan hadu kula insha Allah za ka a takaice dai mun san me yake nufi da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko cewa duk abin da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ga dama a wasu su hada in farkon halitta har zuwa rayuwarsa sannan a hada da rayuwar tasa magana da aiki da tajiriri sannan kuma a hada da abin da ya shafi halayensa da kuma kifar jikinsa duk wannan sai da suke me ya aikata a rayuwarsa kwata-kwata daga lokacin da aka haife shi me ya aikata ya aka yi aka mai da shi annabi ma'ana lokacin da Allah madaukaki ya ba shi annabi da kuma irin wato eh, tashin da ya yi yunkuri wajen ilmantar da mutanen su ya musu wannan gaskiya da ya zo da ita da kuma irin wato tashi fatin da ya haɗu da shi tsakaninsa da mutane ya faɗa su karyata ya maimaita har daga baya aka karba har ya kafa daula ko kuma kafin nan ma har suka kore shi daga garin su yi hijira ya koma wani wurin daban ya kafa daula kuma sannan ya rayu rayuwa wadda Allah madaukaki ya yarda da ita kuma ya sa ta ita ce shari'a ta wannan al'ummar gaba da ita wannan halitta har zuwa tashin alkiyama abu na gaban da za mu ci wani zai ce me ya sababin ko dalilin da ya sa za a buƙaci a kan rayuwar larabawa kafin rayuwar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a sa wannan a cikin sira shi na ambaci wannan a daga cikin sababin shi ne za a san abin da su waɗannan laraba suke kai kafin wato zuwa musulunci na daga karkacewa iri karkacewa ta aƙida don babbar karkacewa a rayuwar mutum a ce ya bar hanya ita ce a ce aƙidarsa ko imaninsa yana da rauni ko kuma ma babu shi kwata-kwata larabawa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo mu karanta insha Allah duk da a cikin wannan littafi din na so dan fade shi ne a dunkule sannan mu wuce kan nasabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauri sun kasance wato sun shiga wata dimuwa musamman su abin da ya shafi wa za su bautawa za su na kan addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam amma daga baya aka shigo musu da bautar gumaka bautar gumaka kuma asalin ta ko tarihin ta shigo mutane ne asali ta hanyar girmama wasu mutane da suka zaba suka ce salihan bayi mun zo magana akan wannan insha Allah a lokacin bayanin halin larabawa inda aka sanin wannan zai taimaka mana mu fahimci sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma inshirafi wato karkacewa da suka yi ta bangaren halayensu da ɗabi'unsu na yau da kullum alaƙa su da mutane za a ga cewa babu tsarin aure kowa kawai ya ɗauri matar da ya ga dama mutum ya aikata duk abin da yake so da kowace mace duk wannan a tsarin su haka suke ba tare da an tsara aure ba ko kuma a ce idan mutum mahaifinsa ya mutu to zai iya auren matar uban nasa bal ya billah duk waɗannan abubuwan da a larabawa kafin zuwan wannan haske da kuma shari'a madaukakiya wato shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ko sababi na biyu sanin wato irhasat alamomi da dala'il wato dalilai da suke nuna mana wato aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan ka ce za ka ɗauki karatun shi da ka fara shi kawai daga nan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu abubuwan da za ka rasa su domin akwai abin da Allah madaukaki ya gudanar da shi wanda malamai sukan kira shi wasu suna kira shi mu'jiza amma mu'jiza tunda ana dangana ta da annabawa ne duk da shi kansa lafazin mu'jiza din wasu malamai suna magana a kansa cewa lafazi ne da ya zo a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka saba ma al'ada wanda Allah yake ikira'in su yake ba da su a hannun annabawa ana kiran sa mu'jiza ba amma dai malaman ilmul kalam istalahu alai sun karbi wannan kalmar da ita ke amfani suna ce mu'ujiza. amma a Qur'ani abubuwan da Allah madaukaki yake amfani da shi ya kawo wani abu na mamaki da ya saba ma al'ada dangane da wani annabi yana ce musu al'ayat za ka ga an ce al'ayat fatila bi ayat haka ake cewa ba fatila bi mu'jizatin ba a cikin alqur'ani ko ko kuma a ce ayatul anbiya ko al-barahin wadannan duk sun za ka ji a qur'ani ba maganar wato mu'jiza ba wannan kuma wannan ne da ban sha. Allah akwai irin waɗannan abubuwan da suka faru tun kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tamhidi ne shin fita ce Allah ya yi yanzuwa a shi annabi Allah sallallahu alaihi wasallam misali kafin a shekarar da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu sun zo su rusa Ka'aba ba Abraha ya zo daga Habasha kuma a lokacin nan ai ba a san annabci ba a san ba a ji annabin ba ko kuma a wannan shekarar bayan an yi wannan abin da ma aka haife shi to waɗannan abubuwan da suka faru da Allah madaukaki ya halaka waɗanda suka zo da niyyar su halaka Ka'aba kada ne ne malamai suna cewa wannan alamu ko al-irhafat alamun da suke nuna lalle akwai wani abu babba yana nan zuwa shine zuwan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan abubuwan idan ka ce za ta fara da ka tsira daga iya haihuwar annabi to ba za ka dago su ba domin sun faru ne kafin haihuwar annabi mun gane shi abin da ake nufi da za a tashe ta ko rayuwar larabawa din a ciki yana da muhimmanci duk da dai an ambace su ko da daga baya zan magana yanzu akan masadirin sira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka yake da kusur Annabi sallallahu alaihi wasallam shin an bar abin ne kawai kowa yana zauna ya yi shafi faɗi ya faɗo abubuwa ya dangana su ga Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ce a zamanin Annabi an yi kaza an yi kaza alhali ba a yi ba ya san magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya zama mutum ya rayu da shi ne ya ba mu labari cewa ya ga shi ya aikata kaza wannan ya kasancewa shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja ko kuma ya zama wanda suka zauna da sahabbai ne da kike mata bi ai su da hakan suka ba su labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kaza a zamanin shi ko kuma daga baya wani wanda ya ruwaito ta hanyar waɗannan ta hanyar waɗannan har zuwa sabon da suka ga annabi ne ma'ana ba mu da ta hanyar ta hanyar riwaya ko kuma a ce Allah ne madaukaki ya ba mu labari a cikin alkur'ani labarin Allah ku babu ƙarya a cikin duk abin da Allah ya faɗa to gaskiya ne tabbace ko ka fahimci abin da yake ko baka fahimta ba to masajar da ake ɗauko sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasu kashi kashi akwai al-masajar al-asliya أفاد المعزل إذا كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا تبيع ما لو يكون كتب سكشي بي أقول أفلية لكما وتفرية سوء أفلية دلنا ودلك سنو توشن حيا شان تفسير النبي سنو القرآن نفر كتنا ومع القرآن لا تاري لنا لأن سبحانه وتعالى لا نأتيه لباقي من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد wata karya wata barna wani abu wanda ba haka yake ba baya zuwa wa qur'ani ba ta ba a cikin ka buɗe qurani ka ga abu ba gaskiya ba wannan kwata kwata ba zai damu ba abin da yake cikin qurani daga harafin farko har harafin da ke gaskiya ne don haka duk abin da muke so mu sani na rayuwar annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da dama da Allah ya ba mu labarin a cikin Qur'ani to wannan kun ga masdari ne hanya ce ta sanin da annabi mu san sa an ba mu labari yayi kaza ya tafi kaza an yaki ya zauna da sa, Allah ya ba mu labarin ya yarda da sahabban nan sun yi kaza sun taimaka masa duk wannan abubuwa suka cikin Qur'ani ba ka bukata a ce sai ta hanyar wata riwaya abin cikin gaskiya ne ko kariya sannan masdari na biyu kutubu sunna littafan sunna littafan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi kashi akwai littafai da aka rubuta su da masu sun suka sa musu suna a littafai sahihai kamar sahih bukhari sahih muslim sahih ibn kuzaima sahih ibn hibban da makamantansu wani ana kiran su wannan sunan ko ko da masu sun sun kira su da wannan sunan ko kuma saboda wasu daga cikin masu su sun je kira ne sun ce ba za su fitta wani hadisi a cikin su ba sai sahihi kamar bukari da muslim sun ɗauki nauyi ne cewa duk abin da za su yi waya a cikin sahihi ba su karɓo daga wani mutumin da ba amince masa ba amma kamar yin su sahihi bin kuzaima sahihi bin hibban akan samu wasu hadisi wanda ba sahihi ba ne wannan ana yi musu kutubu siha akwai kuma a asilan a cikin da zaka ce sunan ana littafan da aka rubuta su akan abu kamar da aka rubuta su ha amma kuma su masu su ba su yi ilimi ba su dole maka cewa sai su yi ba ce a cikin su akwai sahihi akwai da ba sahihi wannan shi ne irin su sunan da abi sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah akwai kuma wasu daga wanda ba wannan ba sunan da akwai kuma littafan da ake cewa al-masalid al-masalid su ne sanda da masu sun suka jera hadisan cikin su gwargwadon sahabban da suka rubuta su daga misali da imam ahmad ibn hanbal shi ya tsara littafin sa ne akan jera mana hadisai amma maimakon ya babin tsarki babin sallah babin azumi babin kaza da kaza da kaza a'a sai mutum babin hadisan abubakar as domin shi ne tashi jera hadisan ya jera su ne gwargwadon sahabban da suka rubuta su annabi kuma yau ne hakan gwargwadon falalarsu sun fara kuma mutum nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bushara a hadisi da kullum muka wannan al-mubashiruna bil janna na kan wanda aka mu bushara da aljanna a hadisi da dan mun cewa akwai wasu wanda ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam su ba musu bushara a wasu hadisan da ba yawa wasu suna fahimtar kamar ba wanda aka bushara da aljanna sai waɗannan akwai amma dai wannan hadisi dai ne yazo da su shi yasa ake cewa al-mubashiruna ba al-mubashiruna bil janna ba جيت عليه قلت لك احنا المبشرون بالجنه، المبشرون معناه كما كان في السنه المبشرون بشاره بعد الجنه. المبشرون وين ده اكل وبشاره بعد الجنه. آه الامام احمد في قال حديث ابو حديث ابو بكر ko akan sarki ne ko akan hakimi ko akan komai ne ne kawai dara a gidan abubakar radiyallahu anhu da ya gama a hadisan umar da ya gama a hadisan usman da ya gama sun hadisan aliyu har zuwa karshen waɗannan guda goma sannan kuma sai fara sauran sahabbai wanda suka halarci badar wanda suka halarci kaza da kaza har zuwa ne ƙarshen sahabbai wanda ya tara wato hadisansu wannan su ake cewa littafai المسانيد وانا ادون لما شيء درس النور اما الى سنة من يد التفاصيل التفاصيل لكن تقول ايه المستخرجات هيا المستدركات مدركات المعاني شو لما كان تنسو شو الحاجة المستدركات لما تقول لي تبغي شو يعطيك ما كتب السنة أكتب أه، السنة إن كثر إن كان ذاك كان مشهور لما الله صلى الله عليه وسلم شو بقول لي بقول لي تفهم أثر هو توصل إسلام إسلام شيء من أجل إيه؟ ولا إن ذاك إن كتب الكتاب إيه؟ هذا قال شاه حدثنا والي حدثنا والي قال حدثنا والي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حتى مش من الموت على جنبك أنا فرقوها الزور النبي شاكسي faɗi ba haka ba suke magana sha ta faɗi kai kuma abu da littafi ce a yan faɗa littafi fa za'a Allah ya ce ne da riwaya da isnadi wani ne ba da labari cewa annabi kala haka yake shi wani sai an tabbatar wa ne shi shi kuma wani ne yake wani ya ga maka an tabbatar wa ne shi ku duba ku gani littafan hadisan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ka dauki misali al'uwa littafan mashhurai da ake cewa al-kutubu sitta ba a fi hawa sitta ba idan su ba ba shi da wasu a fi hawa sitta kuskure faɗin wannan suna amma al-kutubu sitta ake cewa littafan nan guda shida suna bukari da muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah shi ke da waɗannan sahihai biyu sauran kuma suna a cikin su akwai sahihi da ba sahihi ba to waɗannan ya tafi da kuka gani kowanne ɗaya daga cikin su duk wani hadisi da yake ciki to an rawaito shi ne daga wani malami zuwa wani malami zuwa wani malami zuwa wani har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma duk waɗannan sunayen da kake ji a wani za ka samu isnadi biyar wani ka samu hudu wani ka samu uku zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to kowanne mutum ɗaya da aka faɗa a cikin wannan silsila da isnadi to malamai sun san shi akwai da falla aka da aka haife za ka samu suwar malamansa za ka sami yana da ƙarfin hadda ko shi da ƙarfin hadda yaya malamai suke da yadda su suka sashi za a ce za a karɓa a cikin su ko ba za a karɓa ba haka wato sunan da kuke ji ana faɗa ba za ka kawai wasu yanzu sun zama suka kirka to ta ko aka jibo wasu kayayyaki ko a ce a fadar wani aka nuna aka yi su duk ba haka mai yake ba jahilcin mutum da wanda aka tsara sunan manzon Allah sallallahu alaihi kama ita ya ta fara faɗi irin wannan amma in ka san abu a yadda yake to ba kawai ƙarya ce wani ya zauna ya sha ta ba na akwai hadisan da ba a yarda da su ba malamai su suka sa ka'idoji ba za a karɓa hadisi ba sai daga mutumin da yake ana tafi da shi sannan kuma ta ramu dabbi mai cikakken dabbi mai hadda mai karfi idan hadda kuma da rage sai ku yadda wani hadisin ba masu amma da kuma mai kyau magana da suke shi sai a'a mu ba mu yadda mu dangana annabi wannan magana ba domin tsoron ya zama bai fate ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar duk mutumin da ya mun ƙarya da gangan ya wani abu ya ce annabi ya ce kaza alhali annabin bai faɗa ba sai ce so ya nemi malomin sa a wuta ba haura na kota illa billah ko a shi akwai haɗarin mutum yau annabi ƙarya shi annabi ya faɗa abu don haka uh, malaman suna ba sa wasa da dangana wa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam sun kaji an faɗa nemi riwaya ila isnadi zuwa ya ciki mai malamai suka ce akan wannan ruwa da ko ba sai ba kawai abba mutum rabin abu zuba gasa a cikin wani littafi ba hujja ba ce sai an tabbatar cewa maganar nan ingantacciya ce sha Allah za mu zo magana magana kan irin waɗannan daga cikin masadirin sira akwai littafin da ake cewa kutubul bala'i kutubul bala'i suna littafai da yake magana akan abin da ake cewa dalailin nubuwa dalailin nubuwa nafsa. alamomin annabta zuwa siffofi na musamman wanda ba ka samun su a annabawa kamar abin da muke wani mu'jizozi yawa ayoyi da Allah madaukaki ya sa su a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mutum annabi sallallahu alaihi yana tafiya yana jin bishiyoyi da duwatsu suna masu kallon sallallahu alaihi wasallam wani duk an rawaito su da ruwaya ingantattu to akwai malaman da suka zanna suka kare yin waɗannan abubuwa ne alarbobi na tabbatar da cewa lalle Muhammad ibnu Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne annabin Allah ne ba annabin ƙarya bane annabin gaske ne Allah ne ya dauko shi to irin waɗannan alamun zuwa cikin madalailin nubuwa da halayensa da abubuwan da yayi da inda ya taka ya tafiya da abun da wani abu ya faru na mamaki ya taɓa ɗaukar eh, ruwa yana alwala mutane ba ba su da ruwan alwala amma sai kawai ruwa ya rika guguwa tsakanin yatsun su sallallahu alaihi wa sallama har ya isa duk wanda yake tare da shi alwala. Wannan abubuwa ba gariya ne. haka nan ana cin abinci wani lokaci abinci dan kaɗan amma saboda albarkar ana ci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abincin nan ya karu ya karu mutanen da suke wurin kowa ya ci ko shi duk waɗannan ake ce musu mun shi zo sai ko ka ce musu ayatul anbiya'i kuma suna cikin dalailin nubuwa dalilai ko alamomi da suke tabbatar da lalle wannan annabin annabin gaske ne annabi ne daga Allah subhanahu wataala to littafan da suka tara waɗannan irin abubuwa ana ce musu ne kutubu dalail littafan dalailin nubuwa ban mashhurai daga ciki shine dalailin nubuwa na al-bayhaqi bayhaqi ya rasu hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da da 458 babban malami ne a cikin malamin suna yana da littafin da yawa babban gaske a sunan kubra wanda ya tara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar ilin kamar tsari ilin su misali shi ma gurgudan wato abin da ya shafi wato ah, babi babi na fito akwai kuma da sa'in rubuwa na Abu Nu'aym al-Asbahani shi ma wannan babba wannan suna cikin manyan masadar in kana zancen da la'ilin rubuwa akwai kuma littafan da ake cewa kutubu shama'il kutubu shama'il abin da ake nufi ne shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan su kuma sun fi tarci sun fi da hankali akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabi'unsa annabi ga yadda yake tafiya sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake cin abinci in zai bacci ga yadda yake akan eh, bangaren sa da dama yake kwanciya yana yana iya jurawa ga yadda zikirin da yake yi ga yadda yake mu'amala da mutane da yadda zai je da mara lafiya irin waɗannan halayen annabi su ake ce ma shama'il al-muhammadiyya to su ma akwai malaman da suka zauna suke rubutu akan wannan babu kun ga shi wato sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gona ce babba kuma babu wani abu da ya kuma sai idan ba mu karanta ba mun da man yake tafi akan rubuta duk Ba babba da cikin mashuran waɗannan ah, a wannan babu akwai shama'il muhammadiyya na at-Tirmidhi ترم دي وانت من الزمن دينا دولنا دا شماء المحمدية يأجدون ببا كما ما في كاول التتفي ما واتو الشماء الشيء وان دا شيخ الألباني يا حذ بي يا يا خسو وصواب الله دا الفجزة يا لنا أنبوه شيء أنا سيروه أقول كما رسول التفان دا أجي فيما كتب الخصائص خصائص أنا نفهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك كيف تأمني هم أشياء النبي من على ما سمى shi banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam دي الشمائل كله فأقول كلها كتب المزادي والسير كتب المزادي والسير سكما وصلت تفاني سنة مرحلة تفرق وترم وتسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنسكما سنة تركيز نسمة عن كم بيان يا أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن ياتي بدر أن ياتي وهود أن ياتي كذا كذا كذا هل زورا تبوكا بل دبايا تبعي في تعديد عن النبي صلى الله عليه وسلم to waɗannan kare waɗannan kawai a baki ya yi rakoki na manzan Allah sallallahu alaihi da ya yi ranar da aka yi da adadin mutanen da suka fita da yadda aka yi yaki da yadda aka yi da kafirai da yadda aka kare da irin nasarar da aka ci da irin darussan da aka samu ko an yi kuskure kamar abu da makamantansu to waɗannan su ake ce ba kutubul magazi su kuma akwai irin wanda suka fara su irin su az-zuhri irin su musa bin al kuma su suka fara kare irin waɗannan tafi kamar da za mu zo kuma amma da insha Allah kika tano da kai suka ambata mana yaƙi yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi akwai kuma waɗanda suka ware iya saraya malamai suna bambancewa tsakanin al-ghazwa wa sariya al-ghazawat wa saraya ghazwa ita ce yaƙi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musharaka a ciki ya fita aka tafi da shi shirkin da annabi ya fita aka tafi da shi ana ce masa ghazwa غزوة بدر غزوة أحد ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أن يدشي الخندق لمضى من درس الآن تبوك كما غزوة أنا مثل كتب مستغرب كتاب فرد أحد أبدا تلك أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجي كما يجي بأن biyu da shi waɗannan abubuwa an fita wane ne ne don su abu wani abubuwan da wasu mutane suka samu su daga wasu mutane amma ba daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da yi da su inganta daga annabi hmm. ba a yankin ba ma kwata kwata an fita sai aka samu roma wanda za a je yankin na sun koma su duk da kuma ne shi ne zai kalli su a sama ya sake dawo su ma suna taimakawa a bayanin fidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kutubu tarajim wa rijal littafan da aka rubuta su don sanin wato malaman da suka rubuta hadisai wanda yake magana da su akwai wannan littafan irin su al-kamal na ibn Mabula da shurufin da suka zo bayan sa irin su tahzibul kamal na al-Mizzi tahzibul tahzib na ibn Hajar تقريب التعليم لا في شيء ابن هجر الأسقلاني دي ثم كما تقول التقي ولا سنور وزن كوي مكتشى في الكتب الستة أبو كل وصل التقن لكن مجمع وصول رجال ما وصل التقن دبل لا كتالا لا تجي وانا دواني أنا فيش أولي كما يتركوا أقول واني كما ذا حدث ذا سوى سوى مدين تريد أن نتفن سوى أنا amfani da su suna taimakawa wajen sanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su masu su masu rubuta su bane sanatan da mai sirrin ko su rubuta su don wani abu daban amma akwai ambaton sirrin annabi a cikin shi yasa za a yi amfani da su wato a wannan babi din shi yasa ake cewa su masabir takmiliyya akwai kutubul azab wato alhamdulillah musulunci Allah madaukaki ya tsare shi kuma ya waye masa wasu mazaje da suke masa aiki suke mamaki wato wannan kuma suke tafiye ne su kuma an ware su wajen bayanin nasaba kawai zai iya maka nasabobin kabilun larabawa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi daga shi abadin mahaifinsa Abdullahi dan Abdul Muttalib har zuwa karshen wannan nasaba ta ta wanda har kaiwa har zuwa Adnan har zuwa Annabi Isma'il har zuwa Annabi Ibrahim. wannan to wannan nasaba nasabar kabilu larabawa wanda da wasu da to akwai da aka ware domin bayanin irin waɗannan akwai littafin al-sam'ani al-muzaffar yana da littafin al yana cikin manyan masajid a wannan babi din to su ma sukan taimaka wajen sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk masu su masu rubuta su wajen bayanin sirra akwai kuma kutubun fiqh har littafin fiqh kyau. Da ya za a samu sirra ce hmm? ba a nan bayanin yadda ake ibada ba to kuma wanda ya koya mana ibada shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ji ga yadda yake kaza ga yadda yake kaza to wannan shi ma juzu ne na sanin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin za a faɗa mana halayen sa da yadda ya wasu abubuwa ne akwai kuma da wani da wani al'adab littafai na adabi da larabci lissoshin da aka tara eh, maganganu a kan larabci da sauransu duk wannan su ma masu adabi na tafiliya suna taimakawa duk da dai ba a rubuta su don bayanin wato sira za mu zo yau ka kuma ya gama da yamma shi ke da mun gama wata mukaddima insha Allah da shi na gaba sai mu fara gundarin abin da ya shafi karatun sira domin muhimmanci waɗannan abubuwan kada karanta sira ya zama cewa ka san ga abin da kake yi akwai ka'idoji da malamai suka sa na jira su sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi waɗannan irin ka'idojin na farko al-ilaya bil sahih min sirati rasul sallallahu alaihi wasallam ka'ida ce babba wajibi ya zama mutumin da yake magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama yana mai da hankali wajen binciken menene ya inganta Allah subhanahu wataala da ya turo mana wannan annabi kuma kamar da muka fada muka sha fada kuma shi ne imanin mu har zuci babu wani halitta da ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja to yau da kanta domin ba yadda mutum zai shiga aljanna idan ba ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata ba yadda zai shiga aljanna idan bai bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na baki ya shi same shi sai kuma na shi ba na yi same shi to wannan fa duk yadda muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai mu dauki wata magana ko mai kanta mutum annabi ya yi kaza kai har ba mu sami shi ba ya yi din ba domin shi Allah madaukaki yana da ya ɗaukaka shi falala Allah ya ba shi baya bukatar ka kirkiro wata ƙarya ka dangana ka ce yana da wata falala don har ba a faɗa yana da idan ba domin fata mu bakin ka ka dangana masa wata falala da babu ita ba za ta ƙara da kuka ba za ka ƙara masa komai ba ya fi ƙarfin kai a cikin magana ka ce na za ka ɗaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatar maganar ka mutuntarsa don haka shi duk lokacin da magana akan annabi ka tabbatar da cewa abin da za ka faɗa din nan a rubuce yake an ruwaito shi ta hanya ingantacciya har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka a kiyaye da wannan yana da muhimmanci sosai kada mutum ya zo ya zauna kan sirar annabi yana ta share ƙarfi yana faɗin abin da ba a yake ba domin yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiki ne na wannan addini din addini ne shi ko addini ba a ɗaukar ta ko ta hanyar ingantacciya shi ne kuma tana na eh, sayyidina ali radiyallahu anhu a lokacin da kun kai ta ce labarin na ku ƙarya ne haka da kan kawo da masu asali ne ko ba ku bane amma mutum da ya zo shi a a bakin titi nan ga wani sai an sare shi ya mutu ilimin na ta cewa wani labari ne aka ba mai muhimmanci ba amma wani zai iya yarda wani kuma zai shafe ku je ku binciko kuma ka ba amma a ce ga kun adadi mai yawan rayu to a al'adance da wahala a ce sun haɗu to ballantana abin da ya shafi addinin Allah ballantana abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen suka imani da shi da haka hadisi mutawatir shi ne wanda adadi mai yawa suka rawaito shi wanda al'adance ba zai a ce wato karya suka ba wannan hadisin da man kazaba alayhi muta'ammidan misali ne na hadisin mutawatir dan an ce an rawaito shi daga sahabi wajen 80 sahabi kawai sai a wurin tauhidi kun fi kalmar ba turawa da suke zuwa su karanta musulunci da larabci sai su koyi larabci su karanci musulunci kuma sai su koma su yi rubuce-rubuce akan musulunci wani shi ake kima orientalist hausance wasu suna fassara su da ganci ilanin addini haka ne ko shi da za ta ɗauki wannan bayanan bayan kuke yi tunani ba garin ku zuwa kan kaɗan yi wani abu ka tafi to turawa suna zuwa kasashen larabawa suna zuwa da kuma suna zuwa nan kasashen nan kasashen hausa suna zuwa su karanci tarihin usman dan fodiyo su zo biyu ke ga mutum ya yi phd akan hausa ko akan musulunci ko akan dan fodiyo kuma ba abin ba musulmi ne ba abin da yana shirye shi amma saboda yana so ya je ya rubuta abin da ya fahimta ne akan wannan addini abin ya fahimta dole da mutane sun yi rubuce rubuce da yawa yanzu akwai babbar makaranta da ana training din mutane ba kan irin wannan a London um, Oriental and African Studies tana da babbar sai ana digiri a cikin mafi yawa waɗanda suke zuwa su karatu a cikin ta za su zo da za su suna rubutu gwargwadon da garancin malaman da su su koya musu to waɗanda mutanen su kuma sun fahimci addinin nan ne da irin nasu tunani kuma su a lalajin ruwan da irin yadda su da dama karatu ne da tsari shi ka shi ne su suna ci waɗanda suka buɗe ƙofa da su ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a rubutu akan me yasa ake son abu da suka yawa sai ko wani ta shi sai rubutu akan wani ne na kan zuhuri yake da alaƙa da abu hurera ba don komai ba kawai saboda a samun ne karatu su kwanto cewa wannan abin kamar wata siyasa ce aka tsara ta kawai ba addini ba wannan jona wurin da suke horin su to za ka ga waɗanda suka tarbiyyantu irin wannan tarbiyya ɗin ko da musulmi ne in suna rubutu za ga cewa suna tasirantuwa da wadancan iyayen gidan nasu sai da maimakon su rika amfani da lafazin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sira sai suna amfani da wasu lafazin kamar a ce أبقالية محمد فهو من يدعى الأبقال يرمجه مثلا أبقاتكو أبقاش محمود أبقات ولما يميني أمسرة ما لم يؤدي بالله نفسي كما جرب سرب سأبو بوا دورا كده بسيط الفرنسة يرمج أبقالية محمد أبقالية عمر أبقالية وعين ممكن يجب أن أبقالي مين؟ أنا رجل أنا رجل أكثر أتوى الشيء أجل مكتينك وكما نكتينك وكما يبوا وكما قبلوا أكثر مكتينك to shi zuwan karatun da suke wa annabi ke na sallallahu alaihi wasallam cewa wannan wani irin mutum ne mai wata bawa kawai ta musamman istata'a an yashtar ala uqulin nasi ya ya samu dama ya ya yi rinjayi hankalin mutane har ya jagorance su har ya kafa daula kuma wannan ba shi da annabi ba ko ba ba kamar irin wani mutane ne ko wani mutum ne mai kokari kawai mai tsaba basira wani dan siyasa gagarin ya iya dabara ya tara mutane saboda yana da baki an ya tara mutane har ya mulke su to su irin wannan turawan da ɗaliban da suke karatu a wurin su da irin wannan abin suna magana akan sai annabi sallallahu alaihi irin wannan lafazin za ka rikice to ka kiyaye wannan kar ka dauke shi ba hanyar ce ta sanin sai annabi ba ka koma littafin malaman musulunci wanda suka rubuto sai da annabi sallallahu alaihi wasallam da riwaya kuma sai amfani da lafazin na shari'a daga nan za ka zauna lafiya abu da uku mu gaggauta al-istifadatu min al-ahkam al-shar'iyya al-warida fi asma'i khilaf al-hijra mutum ya yi amfani kada kuma ya zama cewa sira wato muna karanta ta ne kawai don mu garin mu ji labari sai ba su suna ba labari ba shi yawa ita tana da karfin ji to amma ba ba ta soyayya ba ce tana da bambanci da labarin gizo da goki gizo goki ba wani ba wani abu da za ka fa'idan da shi wani ya kula ma kariya wani kare da lafiya wani kare da lafiya da wata duka shi ya za ka koya irin wani ko ba ba amma da sirra ta da Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihi na gurbin abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya cikin ta hanyar cewa Allah sallallahu alaihi ya rayu shekara goma sha uku a Makka bai kira mutane zuwa ga komai ba sai tauhidi sai da ya kira zuwa Madina sannan ya fara kira zuwa ga wasu abubuwa din da shari'a ta buɗe shari'a yadda za a yi hududi a kai a yi bai cin azzaka da zabi da inda shafi su azumi da karshen su amma a Makka sallah kawai da tauhidi a kai wannan abubuwan za su koya maka ne a tadarruj bin abu sannu sannu kaga shi ne babban darasi ne in kai in kai mai da'awa ne to kada ka tashi lokaci guda ka kai da jiya hankalin mutane sun ba abin da kake fahimta lokaci guda sai ka bi mutane a hankali ba da zafi ba ba da fada ba ba da zage zage ba kuma sannan wato ka bi su abu daya in sun fahimce shi kuma aji na gaba sun fahimci abu daya to aji na gaba shi ake cewa tadarusi gwara ci wani, da bi su da koya musu wannan sai kuma wannan sai kuma wannan wannan muna fahimtar da kan rayuwar manzon Allah da daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asira ko wannan dole shi ne ko yawa a cikin rayuwar Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi kansa ba ke da ba ta suna shi kamar sauran labarai ba sai kuma abin da ya shafi me yasa muke karanta sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan mun na farko yi domin yadda za sami ikhlasi da mutaba ikhlasi guda biyu na aiki cewa ka aiki Allah ba zai karɓa nan ba ya zama shi don Allah na akan Allah sallallahu alaihi mata ya ce misali sai wannan wajibi shi matsayin Allah ba zulmi na wata shi zulmi ne ba maka ba wannan shi ne yi ikhlasi kuma in ka tashi yin ta kai irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ba ka lada har ka tashi yin magana to yi karaka a kudu domin annabi bai koyar haka ba da haka in ka shi ba za ka ba ba uku ya koya mana kar ka yi alzubani ka yi da haka a uku domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka koya mana فهكذا أقول عبادي ده أقول لا تجوز تجوز بإجمالي ده أن أقول من تريد أن يبقى ولا أقول عبادي فهذا ويسو فلا يتأيي كده وأقول عبادي تقول له قد في فائدة فيها شيء مسامو اللي قوة في إجمالي المتابعة دي إن أنا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي إلا دخل النار لا إله إلا الله Allah ta sama cewa yi babu wani mutum a wannan al'umma din malamai suna kasa in an amfani da lafazin al'umma suna kasa shi kashi akwai ummatu da'wa akwai ummatul ijaba ne ummatu da'wa al'ummar da aka tura annabi sallallahu alaihi zuwa gare ta gaba ɗaya sawa'un sun karba ko su karba ba su ake cewa ummatul da'wa al'ummar da suka karbi karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam su ake cewa ummatu ne ummatul ijaba to a wannan hadisin wata al'ummar ake ne cewa yi babu wani a wannan al'ummar da zai ji wasu labari da ya ji cewa akwai annabi wannan al'ummar a ta sana'ar mutum ibai hude ne ko kirista ya ji wani abu a kan labarin annabi sallallahu da wasallam sannan ya mutu da imani da annabi ba ko da shi ba shi wuta kawai da wuta in ya mutum ya ji akwai muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya gama bai je ya bincike waye annabin nan kuma bai shi ba ne shi ba ko a ga kawai mutum a bayan rayu kina da annabi sunan sa Muhammad kawai yake ta kuma bai imani shi ba to kawai mutum shi wajibi ne mutum in dai ya shiga aljanna to wallahi ba zai shiga ba sai idan ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da a wurin sa kawai zai tafi shari'a yana kuma to sai yake idan har mutum aka same shi a wannan al'ummar ma'ana ummar nan ta da'awa ko ba yahudi ne ko ba nasara ko yana mai ya mutu ya ji labarin annabi amma kuma bai imani da annabi ba to zai shiga wuta kun sai wannan da ratar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi Allah sallallahu alaihi mu samu kiyama gare shi da kuma za ka mana cewa eh, idan ya akwai shi ya tabbatar mana zai tabbatar mana da labarin da halayen sai mu koyi da shi kuma mu ikhlasi ne don Allah Allah ya samu shi sannan abu na biyu تعليق المحبة الشرعية للرسول صلى الله عليه وسلم من كان فيه من قال الله صلى الله عليه وسلم بمن تجر تتعاملنا كيف تتعاملنا تكلم بمن مسلمين هذا من قال الله صلى الله عليه وسلم بمن مكين بزير غير مسلمين بزير غير مسلمين بمن لا تم قال الله صلى الله عليه وسلم هل يجب أن تسمع هذا من قال لكن بعض من بذير إيماني لا يؤمن حتى أقول أحب إليه min walidihi wa waladihi wal nasi ajma'in babu mutumin da zai zama mai imani har sai ya zama mai ya soyuwa a zuciyarsa ya ji wato ya kaso da fiye da kokarin da ya shi, fiye da ɗan da ya haifa shi kansa kuma fiye da dukkan al'umma gaba ɗaya. idan har kana fifita wani ɗan adam akan annabi Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle ba mai imani ba wannan to ta yaya za mu samu wannan imanin shigar da shi dan mun karanci sihar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin adam ya ce kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuna san Allah ku bi wannan kuma shi karamin a cikin ma'anar san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ku shafi buwa biyu soyayya na hakika na zuciya da kuma goyayya abin da ya zo da shi domin da zai yiwu shi kana mutum kuma ya ce to ka tashi kai kaza ko annabi ta aikata ba ya ka wajibi ne in kana son annabi to ka tafi da annabi annabi ya zo da addini addinin da ya zo da shi babu wani addini da Allah zai karba a wurin mutum idan ba wannan addinin ba ya ka tabbatar da bid'a ce da ta tafi a kanta